Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an tashi lafiya. Hadiza kyari ce tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau. laraba 27 ga watan afrilu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar filu da kanin labarai jiya talata amurka da kawayenta sun nuna cewa suna tafiya cikin sauri da karfi don tallafa sojojin ukraine don yakar mamayar rasha na watanni yan sanda a pakistan sun ce a jiya talata wasu 'yan kasar china uku da direban su sun mutu a wani harin kuna bakin wake da a kai kan motarsu a birnin karachi da ke kudancin kasar haka kuma za a ji cewa kamfanin motoci na tesla ya yi asarar dala biliyan 126 kimarsa saboda fargabin masu saka hannun jari cewa babban jami'in zartarwa na iya sayar da hannun jarinsa cikin dala biliyan 21 kanar labaran duniyan kenan a najeriya a daidai lokacin da ake kan neman bakin zare kan matsalolin tsaro da ya ci cinyewa musamman ma arewacin ƙasar. masana sun ce ya kamata gwamnati ta yi duk mai yiwa wajen kubutar da mutanen da ke hannun 'yan bindiga za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar inda za ku ji yadda matsalar taɓarɓarewar ilimi ke mai da hannun agogo baya a jihar Damagaram. Muna kuma ɗauke da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya zai kuma gabatar. Za a kuma ji karatun Alkur'ani ne girma. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Jiya talata Amurka da ƙawayenta sun nuna cewa suna tafiya cikin sauri da ƙarfi don tallafawa sojojin Ukraine don yakar mamayar Rashe na watanni biyu. Da farko Amurka tana buƙatar makonni don tura kayan aikin soja da kayan yaƙi zuwa Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaidawa kwamitin harkokin waje na Majalisar Dattijai. Za a iya aika sabbin makamai ga 'yan Ukraine cikin kwanaki uku. Blinken ya ce bayan da shi da sakataren tsaro Lloyd Aston suka gana da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a Kiev a ƙarshen mako. Ƙasashen biyu sun yi daidaito da abin da suke ce suna bukata da kuma abin da suke tunanin za su iya bayarwa. Jamus ta ba da sanarwa a jiya talata a karan farko cewa za ta aika da manyan makamai zuwa Ukraine. Inda za ta fara da jigilar na'urorin kariya na jiragen sama hamsin a cewar kamfanin labarai na Bloomberg. babban lauyan gwamnatin amurka ko Tony Jarar mark garland ya faɗa jiya talata cewa gwamnatin biden tana goyon bayan dokar da za ta buƙaci wasu kuɗaɗen da ake kwacewa daga hannun 'yan mulkin mallaka na rasha su tafi kai tsaye zuwa ukraine wannan ba halin da ake ciki ba kenan galin ya shida kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawa yayin da 'yan majalisar suka yi masu tambayoyi game da kaddarori da ma'aikatar shari'a ke kwacewa daga hannun wasu makusanta kuma hamshakan attajirai na shugaba Vladimir Putin bayan ya mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Ma'aikatar shari'a ƙarƙashin jagorancin Garland ta ƙaddamar da wani sabon sashe mai suna Klepto Capture don taimaka wajen aiwatar da takunkumi kan jami'an gwamnatin Rasha da manyan masu kuɗi da ake harin jiragen ruwansu da jiragen sama da gidaje da ma sauran kaddarorinsu. fatan da amurka ta yi shine kawayen putin su matsa masa ya kawo ƙarshen yakin da yake yi a ukraine wasu daga cikin jigajigar rasha sun bayyana rashin amincewarsu da harin amma ana ci gaba da kai hare-hare na rasha wanda yanzu haka ya fi mayar da hankali a gabashin ukraine bayan da moscow ta kasa hamɓarar da shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ko kuma kwace babban birnin ƙasar na kiev 'yan sanda a pakistan sun ce a jiya talata wasu 'yan kasar china uku da direban su sun mutu a wani harin kuna bakin wake da ake kyautar an kai musu kan wata motar daukan kaya a birnin karachi da ke kudancin kasar manyan jami'an 'yan sanda sun shaida manema labarai cewa waɗanda abin ya shafa na tafiya ne zuwa wata cibiya da ƙasar china ta gina a birnin lokacin da fashewar ta afka motar su a ƙofar shiga 'yan ƙasar china da aka kashe sun haɗa daraktan cibiyar da ke ɗaukan azuzuwan karatun digiri na biyu na china da malamai mata biyu wani ɗan ƙasar china da direban 'yan ƙasashen waje ɗan ƙasar pakistan sun jikkata sakamakon harin an bayar da rahoton cewa wata haramtacciyar ƙungiyar 'yan aware ta baluch wadda aka fi sani da baluch liberation army ta ɗauki alhakin kai harin inda ta ce wata mata 'yan ƙunar baƙin wake ce ta kai harin har yanzu dai ba iya tantance ikirarin 'yan bindigar ba daga majiyoyi masu zaman kansu Ƙungiyar BLA ta ɗauki nauyin harin bindiga daban a shekarar 2018 kan ofishin jakadancin China da ke Karachi wanda ya kashe jami'an tsaron Pakistan biyu. To nan ba da jimawa ba, Sarfilu zai kawo mana ƙarashin labaran duniya. Amma yanzu bari mu shiga fagen mu Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, A Najeriya a daidai lokacin da ake kan neman bakin zare kan matsalolin tsaro da ya ci cinyewa musamman ma arewacin ƙasar. Masana sun ce ya kamata gwamnati ta yi duk mai yiwa wajen kubutar da mutanen da ke hannun 'yan bindiga bisa la'akari da illolin da sace mutane ke da shi ga lafiyar kwakwalwa kamar yadda masana halayyar dan adam suka bayyana. Ga wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf da ƙarin bayani. mutanen nan sun ce su basa da abin da za su yi da mu gwamnati ta sani mu ba mu sani ba we are helpless here president muhammadu buhari please come to our aid please we are begging daga cikin muryoyin 'yan uwan fasinjojin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna waɗanda ke tsare a hannun 'yan bindiga a daji da waɗanda 'yan bindiga suka kai wa farmaki a ƙauyukan su kenan suna neman gwamnati ta kai musu ɗauki don kubutar da 'yan uwansu da kuma kawo musu tsaro. Sace-sacen mutane don karɓar kuɗin fansa ko a bisa wata manufa na daban abu ne da ya zamo ruwan dare musamman a arewacin Najeriya kuma a baya-bayan nan matsalar na ƙara ta'azzara lamarin da ya fara kai ga 'yan bindigar sace ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara ɗaya zuwa bakwai a duniya duniya da ma mata. Haulat Abdulhafiz yar uwa ce ga wata da 'yan bindiga suka saka bayan da suka sace ta da ɗiyarta mai wata biyar a duniya. Gaskiya muna cikin farin ciki a yau da gan. Kwafiyatu kwanakin da suka wuce kullum muna cikin zulumi har abinci ma baka iya ci don da ka tasa abinci a gaban ka? kana zulumin shin wani hali suke ciki. Most especially ya karamar yarinya. Yarinyar kwari sun cicije ta har ido ɗaya ya rufe. Alhamdulillah dai tun da they are back home safe akwai jami'an jami'an tsaro akwai su SSS akwai police duka gaskiya sun ba da gudunmuwa kiran da zan yi gaskiya shine a ƙara rage damtse wurin nemo waɗannan mutane. ko menene illolin sace mutane musamman ƙananan yara ga lafiyar su? masaniya a fannin ilimin yara Hauwa Mustapha Babura yar asalin jihar Jigawa kuma mazauniyar ƙasar Amurka na da bayani to a cikin fannin mu na ilimin yara kwakwalwar yara ta kasu kashi uku ko ta ɗan adam akwai kashin farko da ya kamata a ce kowane ɗan adam a nan gurin ya kamata a ce ya samu da dasuwar eh, tattalin rayuwa akwai emotional state kuma wani bangare ne na kwakwalwa wanda yaro yake samun kansa a ciki abubuwa na da nake yi kashi tamanin bisa ɗari a arewacin najeriya kuma ina yin magana da iyayen yara da yara kansu ina yi musu counseling muna tattaunawa akan harkokin nan na rashin tsaro ga wanda aka ɗauka wato wannan state na kwakwalwa na uku da ake kira survival state wani bangare ne na kwakwalwa wanda da idan yaro yana cikinsa baya iya koyon komai a rayuwa shine akasarin yaranmu suke ciki muna roƙon gwamnatinmu ta tashi tsaye a kan ta'addanci a bisa tanadin kundin tsarin mulkin najeriya me ya kamata gwamnati ta yi wajen ceto waɗanda ke tsare a hannun 'yan bindiga barista mai nasara kogo fitaccen lauya ne a najeriya abin da tsarin mulki sashe na goma sha hudu sakin sashe na ɗaya ce hidima da ake ta gwamnati ana yi ne don jama'a sannan sashe na goma sha ɗaya sakin sashe na biyu kuma ya ce tsaro da da tabbatar da jin daɗin jama'a shine mafi karancin nauyi wanda yake a kan wuyan kowace hukuma a Najeriya. Kuma idan muka lura akare da wannan da kuma bukata rai na dan adam to yana da muhimmanci duk abin da gwamnati za ta yi ta kokari ta yi domin ta tabbatar da hutu da waɗannan jama'a. Kamar yadda gwamnan Kaduna Nasiru rufa ya fito ya faɗi cewa sun san inda 'yan ta'addan nan suke to gwamnati ce kokari ta sadu da su don a fito da waɗannan mutane a matsayin mataki na wucin gadi sannan a nemi hanya ta dindindin da za a samu karshen wannan matsala wadda ta gagari kundila a jamhuriyar Najeriya. A baya dai gwamnatin kasar ta ce tana aiki tukuru wajen shawo kan matsalolin tsaro da suka kici suka ki cinyewa duk da cewa wasu 'yan kasar na ganin har yanzu ba ta canza zani ba. Ima Abdulrahman muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla kai da Halima Abdulra'uf. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. yanzu kuma gasar filu da karashen labaran duniya. Uku daga cikin yara hudu na Amurka sun kamu da cutar coronavirus kuma fiye da rabin Amurka suna da alamun kamuwa da cutar a baya. Cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Amurka CDC ta kiyasta a cikin wani rahoto jiya talata. Masu binciken sun bincika samfarin jini daga Amurkawa fiye da dubu ɗari biyu kuma sun duba yadda garkuwar jiki ke yakar kwayoyin cutar ga waɗanda ba a yi musu rigakafi ba sun gano cewa alamun kamuwa da cutar da suka gabata sun yi sama sosai tsakanin watan disamba da fabrairu lokacin da nau'in cutar na omicron ya mamaye amurka ga amurka na kowane zamani kusan kashi 34 cikin 100 suna da alamun kamuwa da cutar a baya a cikin disamba bayan watanni biyu kawai kashi 58 cikin 100 sun kamu Labarin ya zo ne yayin da kamfanin haɗa magunguna na Pfizer ya nemi izini don ba da ƙarin kuzari ga yara masu shekaru biyar zuwa sha ɗaya, kamar da yadda mutane masu shekaru goma sha biyu zuwa sama za a iya yi musu. A cikin rahoton na CDC, haɓaka mafi girma shine a cikin ƙananan yara adadin waɗancan goma sha bakwai da matasa masu maganin rigakafi ya tashi daga kusan kashi arba'in da biyar cikin ɗari da Disamba zuwa kusan kashi saba'in da biyar cikin ɗari a cikin Fabrairu. Daga ƙarshe jiya talata kamfanin motoci na Tesla ya yi asarar dala biliyan 126 a kimarsa saboda fargaban masu saka hannun jari cewa babban jami'in zartarwa Elon Musk na iya sayar da hannayen jari cikin dala biliyan 21 don siyan Twitter akan kuɗi dala biliyan 44. Kamfanin Tesla ba shi da hannu a cikin yarjejeniyar sayan Twitter. Duk da haka, an zuba ido a jarinsa bayan da Max ya ki bayyana ta inda kudaden na sayan Twitter zai fito. faɗuwar da kashi goma sha biyu da ɗigo biyu cikin ɗari na hannun jarin Tesla a jiya talata ya yi daidai da faɗuwar dala biliyan ashirin da ɗaya na darajar hannun jarinsa na Tesla. daidai tsabar kuɗi dala biliyan ashirin da ɗaya da ya kulla a yarjejeniyar zai bai wa Twitter. Wani manazarci na web Bash Securities Daniel Ives ya ce damuwa game da tallace-tallacen hannun jari mai zuwa ta max da yiwuwar sayan twitter ya shagaltar da shi akan hannun jarin tesla Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu nufi jamhuriyar Nijar. A shekarun baya-bayan nan, jihar da magaram na fuskantar matsalar taɓarɓarewar ilimi wanda ya kai jihar komawa baya sosai a fagen ilimi. Lamarin da ya tada hankalin hukumomi, iyayen yara da ma al'umma baki ɗaya. Ga wakiliyar muryar Amurka, Tamar Abari ɗauke da rahoton. a cewar babban magajin gari na da'irar da magaran abdulrahim balarabi sun lura da taɓarɓarewar na ilimin ne yayin sakamakon jarabawar makarantu da aka yi zancen da muka kwatanta ma mutane cewar ilimi ya taɓarɓare sakamako na bak da bapc su ne suka tada mana hankali kuma a cikin sai eje sai na cikin da magaran kada kamancewa a bara guda shida daga cikin yadda da magana da suka yi shal babu yaron da ya samu bai a cikin su shi ne ke nuna abin ya lalace fiye da jiya da to aka waye gari aka so aka zama gaba daya imma masu koyarwa ne wakilan su ne kungiyar uwayen yara su ne elu duka wanda suke nan gurin kowa ya yi imani cewa da kwal ta taɓarɓare kuma sai an kama. kwamiti kwamiti da aka girka sun yi aiki tukuru wata manuniya ce kuma na kowa yana da takaicin abin. kuma abin da ya ƙara kwaranta mana da tun da aka zo aka zana tun ƙarfe takwas mutane suke zama wani kota kwamishin sai an kai ƙarfe goma sha ɗaya na dare ana aiki kuma aka zo aka yi aiki anitse nitse babu zancen wani wani ko a'a tsaya aka yi aka duba Allah aka diyo matsalar nan ta da makara mun sha waɗi duk wanda zai zo ya kama tayi ne zai mana amma dole mu tashi tsaye mu nuna kishi a bisa kan garin mu nusu ne kishi a bisa kan wannan tashin hankalin mu neman maganin shi kaga idan muka yi kura wani ma sai ji daɗin kama mana alhamdulillahi an zamna an tantamna kuma abin da muka so ya huto abu biyu mutane su yarda wannan matsalai ba karamar matsala ba ce kuma kowa ta shaye shi ko mutane su yarda kowa daga matsayin da Allah Ubangiji ya bashi akwai gudunmuwar da ya kamata ya kawo ko mutane su yarda cewa wannan aikin za mu yi shi a takaitaccen lokaci daga nan zuwa sakamako na jarabawa daga shi kuma baɗi mu ɗauki aiki tun daga watan oktoba. magaji ɗan kaka magajin gari ne na shiya ta ɗaya na da'irar da magaran ya ce ilimi abu ne mai muhimmanci hakan zai sa su yi tsaye tsayin daka don cimma buri. kun dai gani idanun kuma kowa ya gani mutum yadda da yi a tattara saboda abin sun bashi muhimmanci tunda babu ci gaba a rayuwa an babu ilimi akwai malamai akwai mu zaɓaɓɓu akwai sarakin gargajiya akwai 'yan sotesi kowa da kowa an sa shi cikin wannan harkar insha Allah wannan mu muna tsaye wannan alƙawari ne aka ɗauka a gaban Allah kuma a gaban jama'a kenan shi ku alƙawari abin na cikawa inda an baka cika shi ba Allah zai tafi kawai a cewar iyayen yara a ta bakin ya umma shaleli shugaban kungiyar iyayen ɗalibai abu ne da ke ci musu tuwo a ƙurya za kuma su ba da gudunmuwar su yadda ya kamata abin da aka yi na yau ban mu da wani abu har kuka na yi saboda godiya saboda abin ya burke kuma allah muke roƙo ya sa wannan alƙawulla da kowa ya ɗauka allah ta mu cikawa za mu bi shi sau da ƙafa ban mu wasa akan alƙawari saboda mun imani za mu je lahira kuma allah zai tambaye mu yanzu haka dai an ɗauki alkawura da dama da kuma shawarwari daban-daban wanda za a dage a kansu ba tare da an sa wasa ko kuma wani sakaci ba cewar babban magajin gari na da'irar da magaran sai sun ga abin da ya turewa buzu naɗi wannan harkar ilimi a wannan jiha ta da magaran da kullum suke da takaicin shi sai sun kawo ƙarshen irin matsalolin da ke kai shi baya tamar abari murya amurka daga da magaran a jamhuriyar niger madalla a gaida tamar abari Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu sai ku gyara zama don ku saurari shirin baki mai yanka wuya. Baki mai yanka wuya. Wata sanarwar tsaye da wasu 'yan takarar shugaban ƙasa biyu na Arewa ta haifar da cece kuce a jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya. assalamu alaikum yanzu haka mutane kusan goma sha biyu suka fito suka bayyana bukatar su na tsayawa takarar shugaban kasar najeriya a zaben shekara ta 2023 mai zuwa a karkashin inuwar jam'iyyar adawa ta pdp daga bangaren kudanci da arewacin kasar a fafutukar ganin jam'iyyar ta sami nasarar sake kwace mulki a zaben mai zuwa wasu daga cikin masu neman tsayawa takarar jam'iyyar daga yankin arewa sun yi yunkurin yin sulhu domin tsaye da ɗan takara ɗaya daga cikinsu ta hanyar sasantawa. To sai dai duk da yake an kasa cimma daidaito a yunkurin na sulhuntawa. Kwatsam sai aka fitar da wata sanarwa da sunan kungiyar dattawan Arewa a ƙarƙashin jagorancin Ango Abdullahi da ke bayyana cewa an tsayar da 'yan takara biyu na PDP daga Arewa. Wato tsohon shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki da gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad a wani taron sulhuntawa da tsohon shugaban najeriya ibrahim babangida ya jagoranta a gidansa da ke mina dr sadiq umar abubakar gombe shine daraktan gudanarwa da bincike na kungiyar ta dattawan arewa ya kuma bayyana dalilan daukar wannan matakin abin da ke fara shine ba yunkurin mu bane yunkurin mu mu na dattawan arewa yunkurin dattawan arewa ne kuma su yan takarar nan dai a takaice da sanata bala muhammad gwamnan bauchi da abubakar bukola saraki da aminu waziri tambol da muhammad hayatuddin suna takara a jam'iyyar su ta pdp sun sai fom suka yi shawaran cewa su haɗa kai don su samar wa arewa maslaha na yadda za a sauƙaƙe rarrabuwa tsakanin su don a samu ɗan takara tsayayye guda ɗaya a cikin su. wanda za su haɗu su yi aiki tare don kare mutunci ga martaban arewa sai suka ɗunguma suka ɗauki kansu suka kai kansu gurin janar ibrahim babangida a matsayinsa na wanda suka yarda da shi a matsayin uba kuma tsohon shugaban ƙasa kuma a matsayinsa na ɗan jam'iyyar pdp suka ce ka mana hukunci a tsakanin mu duk wanda ka ga ya fi dacewa cikin mu kace a bar shi ya je ya yi duk mun yadda mun aminta za mu bi shi kuma ya ce wannan nauyi ba zai zauna a kansa kawai ba ya ce ya kamata ya tuntubi dukkan wasu dattawa a bangaro daban-daban na arewa don su zo su taimaka masa wajen ba da gudummawa na wannan nauyi da amana da aka dora masa shine inda kungiyar dattawan arewa ta shigo ya kira Profesor Ango Abdullahi ya ce ka tuntubi sauran dattawa da ke cikin kungiyar nan da sauran kungiyoyi da ke arewa wanda suke da kima idan mutanen su haɗu su yi wannan aiki don ba da gudunmuwa na samar da maslaha a wannan aiki da za shi ne professor angoli aka tsara mutane da ya kamata aka yi tuntuba wanda kuma waɗanda aka tsara nan inda zai bayyana maka ka san ba a najeriya ko arewa ko a ina ne a duniya sun isa a ce dattawa ne kuma sun kai a ce za su yanke hukunci ko na shugaban duniya ne ai wannan ba sabon tsari ba ne ai an yi shi a dubu biyu da goma sha 2011 inda da janar ibrahim babangida din da suka je gunsa a yanzu da janar aliyu gusau da saraki da ainihin atiku abubakar suka tashi za su yi takara amma suka dattawan arewa suka kirkiri kwamiti da kansu suka kira 'yan takarar nan koma bayan wannan wanda su 'yan takarar ne da kansu suka ɗauki kansu suka kai wanda da shi ya kamata ya fi tasiri saboda su suka kai kansu ba a neme su ba kuma suka ce duk abin da aka yi sun yarda da shi har suka rubuta takarda suka sa hannu na ka'ida na ya za a yi duk abin da ya zo kuma za su gamsu da shi kuma a ƙarshe ma dai da aka ce ku fitar mana mutum ɗaya suka je suka ce bayan sun yi abin da suka aka samu 'yan takara biyu sun samu daidai kuri'u ɗaya da wani mataki ɗaya aka ga bai dace a cewa ne bari ba aka ce to mun gabatar da kuku biyun ku je ku yi tuntuɓa tsakanin ku ku zauna ku gaya za a samar da mallaka kafin zaɓen nan ku yi matsalar shine ga yadda muka fuskanci al'amuran zaɓe suke in aka yi wasa za a tafi a kudu su iya samun fahimta da maslaha da za su baro mutum ɗaya je shi convention saboda ganin yadda arewa take su tsaye da mutum ɗaya ya zo ya sa 'yan arewa kuma sun shiga da mutane daban-daban a zo a samu rarrabin kuriyun arewa kuriyun kudu su zama a dunkule a zo a samu ɗan kudu ya bayyana wanda kuma ba yana da wuya in an gabatar an kudin nan a cimma abin da ake so na karɓar mulki a hannun jam'iyya da take mai mulki kuma take da mafi rinjayen yawan gwamnoni take da gwamnatin tarayya a hannunta da sauransu. To sai dai kuma tuni da ɗaya daga cikin 'yan takarar hudu wato gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya fito karara ya musanta wannan matsayar tare da nisanta kansa da ita. A tambayi Malam Muhammad hajji a tambayi Sanata Bukola Saraki, a tambayi Kauran Bauchi, gwamnan jihar Bauchi, shin tsakaninmu da allah rallar ba mun yi wannan zama muka ce wannan abin ba zai yi ba ko ba mu yi wannan zama ba muka ce mun yi muka daka muka ce mun dakata da wani abu to me zai dawo a ce kuma an tafi na bayan mu da muka sa kanmu gayyatowa muka yi muka gayyato mai girma shugaban kasa baban gida shi kuma shi ya gayyato waɗannan dattawan muka ce mu da muka sa kanmu mun tsaye da wannan abun to bayan mun tsaye da shi akwai wanda ke da hurumi ya dawo ya ce kuma dole ya dawo da mu ya samu sai mun karbi abin da yake ganin yake so ya yi. to ai in akwai ba wani abu kasa a faɗa mana da suwaye da tijawan da aka yi magana da su ni dai ba gaya min cewa ga wanda aka yi shawara da shi ba na tuntuɓi shugabannin jam'iyyar pdp da yawansu a cikin ƙasar nan musamman arewacin najeriya manyan su ba san abin da aka yi ba to da waye aka yi wannan shawara kuma na gaya maka cewa in ba wani abu a ƙasa mun yi matsaya mun ce mun muka kai kanmu amma mun dawo mun ce mu bari sana a dawo kuma a ce sai an ci gaba shi ne cewa dole akwai wani abu a ciki so bisa ga wannan ni ban je mina ba kuma wannan abin da aka yi na an ba su shawara su suna 'yan takara su biyu ya tsaya a kansu bai zama wajibi a kaina ba ballantana har ya zama wani abu akan magoya baya na ya so samu rai har su ga cewa an samu wata matsala ba wata matsala da aka samu muna nan cikin wannan wurin Allah muke nema da jama'a kuma muna sa ran Allah cikin rahama shi da jinkan shi zai bamu wannan keke kuce dai ya haifar da wani taro na daban na dattawan jam'iyyar PDP waɗanda suka nisanta jam'iyyar ta PDP da wannan matakin tsohon gwamnan jihar jigawa sule lamido wanda ya jagoranci taron ya ce tsayar da 'yan takara aiki ne na jam'iyyar pdp ba kungiyar dattawan arewa ba haka kuma lamari ne ma da ya shafi najeriya baki daya ba wai yankin arewa kadai ba an taru ko kuma an ce wasu sun taru sun zo cikin pdp sun cika 'yan takara guda biyu kaka manta cewa a cikin 2011 an irin wannan gwamnati kamar kuskuren inda aka zo aka taru aka ce za mu da 'yan takarar arewa aka yi takarar tsakanin babangida da jana aliyu guso da saraki da atiku katsina har aka zarce an fi atiku hadari ne a waye gari a zo a ce arewa ta kuma gefe ɗaya ta wani takara don magana shi ne in ta fice na take shi kuma idan aka yi wannan irin abin wato kwarjininmu da wani yanayi na zaci na musu ba ike yi domin in ayi abin mun kasa cimma burinsa an zo an faɗi kaga kaga ba mu sauran kwanke kenan saboda haka muka cewa wannan abin da kace an yi an faɗi mutum biyan nan na bada bayani shekarun jiya cewa wannan yanayin zai cuci 'yan jam'iyyar pdp da kuma ita kanta arewa so kam kace za ku da wannan ra'ayi ba nawa bane mu 'yan pdp domin masu wannan zaben masu kudin takarar nan ba sa matsayin delegates ba sa pdp ba sa zama cikin pdp ya zaka zo cikin gidan mutum ka ce a cikin sa ka ce ga dan zai shiga to alhamdulillahi hakim baba ahmed wani shine ainihin sakatare ko kuma mai yaɗa labaran kungiyar ta arewan shi ma ya ce wannan ba ra'ayinsu ba ne ba su yi shi ba ran ango abdullahi shi kaɗai sa shi kaɗai sau ka kaga ashe a rigi mana aikin yi dama haɗari shine ba mu sanje mu da yan mutanen arewa muna rigima ko mutanen kungiyar arewa ko muna rigima akwai dan arewa a pdp akwai ɗan kudu a pdp wa'annan mutane 'yan takarmu dukkaninsu namu ne kayanmu ne a matsayin na pdp idan an je in sun yi sun yi sutu da yan pdp yan takarar dukkanin su da su wiki din da su udom din da su atiku da su waye duk mai sun takarar pdp sun yi sha biyu ne in sun yi su yi su su ne babu laifi gida ɗaya ne in ba su yi ba amma shine wajen neman takarar kaso suna hayaniya da cin mutunci wanda zai kare rusa zumuncin mu pdp ba ta arewa ce ba ta wuri ba ce pdp ce najeriya ce so ka bari dai bane wani zo ce a PDP arewa ya ce kuma ga yan takarar arewa bari dai bane don maka shine idan yan kudu suke ga PDP kudu ya zamu ji saboda haka mu ma shine PDP ba ta arewa ce ba ta kudu ce ta Najeriya ce gaba ki duk dan Najeriya dan PDP dan wani juna ne muna da zumunci saboda haka wajen fudin takara ne a fudin takara da yake na pdp najeriya na yan najeriya ba na arewa ko kudu ba kuma ita arewa sun ce su ma babu ruwansu ba sa cikin wani haifar ba su ba don mutum yawon sun ne dan pdp dan pdp ne je sun yi dan pdp na arewa amma kaza kaza yana da nan karfin imanin da zai kare arewa kamar yadda shugabana ne ka gani ko eh, shugaban arewa shugaban najeriya ne so ka baya matsayin shugaban arewa domin ya shugaban najeriya shekara tara so duk ɗan najeriya yana ganin ta kamar sa kai ka rusa sa kamar shi bangaren arewa kamar shi na wasu bangaren arewa na wani bangaren kabila ko za a bar dai bane sa da sa shine shi shugaba ne a najeriya kuma duk ɗan najeriya yana ganin sa. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya. bi Hamza ne ya daidaita mana sautin shiri. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla a da Murtala. Ma sauraro yanzu kuma bari mu sauraro bari mu saurari karatu daga Alkur'ani mai girma. Salamu alaikum. Ismi Maryam Muhammad Lawal. Ana ɗalibat min sautin Malam Adam Idris Anguwan Kajimma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة وجعله غثاء أهوى سنؤرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب على الأشقى الذي الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى والأفلام من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون duniya الدنيا والآخرة inna وأبقى إن هذا لفي الصوف الأولى صوف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم sha Allah yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. jiya talata amurka da kawayenta sun nuna cewa suna tafiya cikin sauri da karfi don tallafa sojojin ukraine don yakar mamayar rasha na watanni biyu da farko amurka tana bukatar makonni don tura kayan aikin soja da kayan yaƙi zuwa ukraine sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya shaidawa kwamitin harkokin waje na majalisar dattijai za a iya aika sabbin makamai ga 'yan ukraine cikin kwanaki uku thomas sauraro a nan maka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da karfe takwas na safiyar yau yanzu a madadin sarfilu hashin gumel da ya taya na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni ce taku hadiza kyari nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma assalamu